This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da mita 60 da kilo 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar da kewaye ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol fm haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet assalamu alaikum masu sauraron sashen hausa na muryar amurka jummai ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin Baya ga sauran abokan aiki ina kuma tare da sahabu Imam Aliyu wanda zai fara da karanto kanan labarai. Rundunar sojan Najeriya ta ce ta kwace garin Bama daga hannun Boko Haram. Gwamnatin Amurka ta fara watsi da shirinta na rage sojojinta Afghanistan zuwa 5,500 zuwa ƙarshen wannan shekara. sakataren harkokin wajen amurka da takwaran aikinsa na iran sun kuma sake ganawa jiya litinin a switzerland dangane da shawarwari da ake kan shirin nukiliyar iran din to bayan kanin labarin kenan bayan kun gama shan labarin duniya muna da rahoto akan taron horaswa da kungiyar raya kasashe masu tasowa ta amurka tare da haɗin gwiwar gwamnatin najeriya suka gudanar akan masassarar tsuntsaye da aka samu ɓullar annobarta a jihohi goma sha takwas Gwamnan jihar Borno kuma ya ziyarci 'yan gudun hijiran Najeriya a jamhuriyar Nijar. Sai kuma kamar kowace ranar Talata za mu gabatar da tsaka mai wuya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. rundunar sojin najeriya ta ce ta kwaci garin bama daga hannun mayakan sa kai masu ikirarin islama wato boko haram waɗanda kama kuma suka ci gaba da rike garin tun watan satumban bara rundunar a shafinta na twitter ta faɗa jiya litinin cewa sojojin najeriya litinin nan ta kori 'yan ta'adda daga garin bama jihar borno ana ci gaba da ayyukan kakkaɓe garin sai dai babu wata kafa mai zaman kanta da ta gaskanta wannan igirari Bama ne birni na biyu a girma a jihar Borno tana kuma ko kuma birnin na da tazara kilomita 65 daga fadar jihar Maiduguri. Hakanan a jiya Litinin din sojojin kasar sun ce sun gama da yan Boko Haram baki daya a jihar Yobe makwabciyar jihar ta Borno bayan da sau kwato garin Goniri. ranar juma'a rundunar mayakan kasar ta ba da labarin cewa kuma dakarunta sun kwace gari na ƙarshe da ke hannun boko haram a arewa maso gabashin jihar adamawa waɗannan jihohi uku su ne suka fuskanci galibin tarzomar da yan bindigar suke haddasawa cikin shekaru shida na tada kayar baya da suke yi a baya bayan nan yan bindigar sun fara da har su zuwa ƙasashe makwabta da suka hada da niger da chadi da kuma kamaru lamari da ya janyo haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen da dakarunsu suke fatattakar wannan ƙungiya. Gwamnatin Amurka ta fara watsi da shirinta na rage sojojinta a Afghanistan zuwa 5,500 kan ƙarshen wannan shekara sakamakon buƙatar da shugabannin sojojin ƙasar suka gabatar na barin sojoji masu yawa a ƙasar kamar yadda aka ji daga bakin jami'an gwamnatin Amurka. Kwada shike hukumomi ba su yanke shawara a kan adadin sojojin da Amurka za ta bari ba, jami'an gwamnati sun ce kusan dukkan sojoji dubu goma da suke kasar a halin yanzu ana sa ran za su ci gaba da aiki a Afghanistan har zuwa baɗi. Ƙila a makon gobe idan Allah ya kai mu za a ba da sanarwa akan wannan mataki lokacin da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani zai gana da shugaba Obama a nan birnin Washington DC. A taro da manema labarai jiya Litinin, kakakin fadar shugaban Amurka ta White House George Arnest ya ƙi magana a kan hakikanin adadin sojoji, sojojin da za a bari, duk da haka ya ce shugaba Obama yana tuntuɓar wakilan majalisar tsaronsa da kuma kwamandojin Amurka da suke aiki a yankin kan wannan batu. a halin da ake ciki kuma babban jakadan majalisar ɗinkin duniya a afghanistan nicholas hesson ya ce rahotannin baya-bayan nan suna nuni da cewa kungiyar isis ta fara samun gindin zama a kasar jakada nicholas ya gaya wa kwamitin sulhu jiya litinin cewa kungiyar isis har yanzu bata zauna sosai a afghanistan ba tukunna amma tana da damar ta kasance wani zaɓi ga ƙananan ƙungiyoyin 'yan yakin sa kai da suka ɓalle daga ƙungiyoyin da suka daɗe a yankin. a zaman taron rasha ta yi kira ga kwamitin sulhun da ya hana masu tsauran ra'ayi faɗaɗa tasirinsu zuwa yankin sakataren harkokin wajen amurka john kerry da takwaran aikinsa na iran mr javad zarif sun kuma sake ganawa jiya litinin a switzerland a ci gaba da yunkurin da suke yi na samun matsaya na wato kamin nan da karshen wannan wata a shawarwari da ya ɗauki lokaci mai tsawo ana yi kan shirin nukiliyar iran shawarwarin ya hada da sakataren hukumar makamashi na amurka ans munyes da kuma shugaban hukumar nukiliya na iran ali akbar salihi waɗannan jama'an biyu sun gana ranar lahadi domin shawarwari ta fuskar fasaha game da shirin nukiliyar ta iran bayan ganawa da keri na tsawon sa'o'i hudu tawagar jami'an iran ɗin suka tafi brussels domin ganawa da ministoci daga tarayyar turai manyan ƙasashen duniya shida suna kokari su cimma jadawalin yarjejeniya da iran kamin ƙarshen wata da nufin tsayi da ɓangaren aikin nukiliyar iran ɗin mai zurfi na aƙalla shekaru goma idan aka samu haka sannan hankali a janye takunkumin kare tattalin arziki da aka bawa farisar to daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kuke shan waɗannan labaran Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi amai ya lashe domin ya canja matsayinsa game da kafa ƙasar Falasino. yanzu ya ce ba zai taɓa goyon bayan a kafa ƙasar palestino ba idan har aka aka sake zaɓensa Firayim minister a zaɓen ƙasar da ake yi yau Talata. Mr. Netanyahu ya yi magana kwana ɗaya kafin zaben ƙasar inda kusan waɗanda suka cancanci yin zaɓe miliyan shida za su tafi rumfunan zaɓe domin yanke shawara ko shugaban jam'iyyar masu ra'ayin rikau ɗin zai samu wa'adi na hudu a zaman firaministan ƙasar ko kuma a'a. ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a na baya-bayan nan ya nuna Mr. Netanyahu yana bayan jam'iyyar Zionist haɗakar jam'iyyu ƙarƙashin jagorancin wani ɗan siyasar ƙasar da ake kira Isaac Herzog. Ganin cewa babu ɗaya daga cikin 'yan takarar da ake tsammanin zai sami rinjaye a majalisar dokokin ƙasar mai kujeru 61. 'Yan takara sun zafafa yaƙin neman goyon bayan ƙananan jam'iyyun da suka haɗa da ta 'yan communist da kuma ta laraba da kuma ta mabiya addinin yahudu sau da kafa a rasha karon farko cikin kusan mako biyu shugaban kasar vladimir putin ya fito a bainar jama'a bayan an yi kwanaki ana ta yada jita-jitar ko ba shi da lafiya ko ya mutu ko kuma na hannun damansa sun yi masa juyin mulki cikin gida Mr. Putin ya bayyana gaban 'yan jarida tare da shugaba Almazbek Atambayev a fadar gwamnatin da ake kira St. Petersburg Konstantin gabanin shawarwari da shugabannin biyu suka gudanar. Mr. Atambayev ya ce a rage yada jita-jita kan shugaban na Rasha. Ya ce Mr. Putin ya tuka su ya gewaya da shi cikin fadar wadda in ji shi ya nuna cewa ba kawai shugaban yana tafiya da ƙarfinsa ba har ma yana gudu. Eh, shugaban na rasha da murmushi ya ce rayuwa ba za ta yi armashi ba tare da ana yada jita-jitan karya ba a halin da ake ci kuma amurka da jamus sun yi alwashin za su ci gaba da ladabtar da rasha ta wajen amfani da takunkumin kare tattalin arziki saboda kama yankin kramiya so kuma gargadi rasha cewa za ta fuskanci karin wasu sabbin takunkumi idan moscow bata ba da cikakken haɗin kai ga shirin tsagaita wuta da ta goyi bayansa cikin watan jiya ba da take magana jiya a washington kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka jan saki ta ce muddin rasha ta ci gaba da mamaye yankin crimea haka ma takunkumin da aka aza mata za su dore a balin shugabar kasar ankala merkel ta gana da shugaban ukraine petro poroshenko wanda ya kai ziyara waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc bayan da aka tabbatar da bullar masassarar tsuntsaye a jihohin najeriya goma sha takwas don bayan sake bullar annobar cutar a watan jiya hukumar raya kasashe masu tasowa da ake cewa usaid a takaice tare da haɗin gwiwar gwamnatin najeriya sun shirya wani taron horaswa na kwanaki hudu ga jami'an kiwon lafiyar dabbobi da masana a kan dabarun yaƙi da cutar kamar yadda mahmud ibrahim kwari ya aiko da rahoto Suleiman Sambo ɗaya ne daga cikin jami'an hukumar ta USAID ya yi bayani dangane da tallafin hukumar ta wannan fuska. Ƙoƙari ake aga cewa wannan annobar tunda ta riga ta yi tasiri a nan ake ƙoƙari aga cewa za a tsaye da ita kuma za a yi maganinta. Saboda jihar Kano a cikin kashi ɗari kusan kashi hamsin na matsalar da aka samu na wannan cutar a nan cikin jihar Kano take. Duk waɗannan kaga aka gayyata nan ƙwararru ne na ɓangaren dabbobi cutukansu da sauraronsu. to su idan aka koya musu su sake samun wani sabon darasi a kai yadda za su sake koya wasu na ƙasa da su su kuma sake eh, koya manoma yadda za a rage illata da bala'inta kamar da aka aka samu annoban nan shekara ta 2006 bayan an ba da bita kuma an zo an ba da kayayyaki da ake amfani da su yadda za a yaƙi cutar to ba an yi wannan bitar za a sake ba su waɗannan kayayyakin gwamnatin tarayyar najeriya dai ta yaba da gudunmuwar da hukumar raya kasashe ta amurka take bayarwa domin kawar da wannan matsala dr gani abubakar daraktan kiwon lafiyar dabbobi ne a ma'aikatar noma ta tarayya shine ya wakilci ministan noma na najeriya a wurin taron kasan muna yi ne domin a samu abinci yanzu kajin suka mutu to ina abincin ɗaya kenan na biyu shi ne kuma cutan ma tana same dan adam domin kada ta sami dan adam ya kamata mu duba wannan bayan kuma cewa kuɗi ne aka batarwa to shi ya sa muka ce mu aka zo nan za a koya ma mutane yadda ya kamata a gan a tabbatar cewa tutan mun samu yadda za ta bi kasan. Kowane yunkuri gwamnatin jihar Kano ke yi game da wannan matsala Daraktan kula da al'amuran dabbobi a ma'aikatar noma ta jihar Dr. Shehu shine ya wakilci kwamishinan gona. Mu a jihar Kano tun da aka fara abin nan muke ta taka rawar. Wata eh, rawar da kiɗa wata ma ba kiɗa. Mu muka gano saboda muna da eh, ma'aikata a kar muka gano cutar nan da wuri-wuri muka ma'aika, kuma tun da aka fara mu muke kashe kajinan nan a gonaki mu muke daukan muke duba ake kiran mu mu je mu dauko ah, sample mu can cibiyar bincike a tabbatar eh da cutar ko babu cutar aikin nan ya wuce yadda ake zatansa kano inda baka zaton akwai kaji sai ka je ka tarar da kaji kuma mutane sun yi kaji da kasan an yi rukunin gidaje na zaman mutane residential quarters haka aka yi rukunin gonakin kaji a Kano saboda haka ba yadda za a ce in ya shafi na ɗaya ba zai shafi na goma ba malata taron da suka fito daga arewacin najeriya na karɓar horonsu ne a nan kano yayin da waɗanda suka fito daga kudancin ƙasar nan kuma suka taru a birnin badin a can jihar oyo mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya mun gode mahmud gwamnan jihar borno alhaji kashim shatima ya ziyarci 'yan gudun hijirar najeriya waɗanda suka arce zuwa jamhuriyar nijar a sakamakon hare-haren 'yan boko haram gwamnan ya yi wa haruna dauda biyu bayani a hirar da suka yi a difa jamhuriyar nijar mun zo mu ga 'yan uwa da 'ya'yanmu da ke gudun hijira a nan jamhuriyar niger mun yi farin ciki da yadda gwamnatin niger da gwamnan difa da kungiyoyi masu zaman kansu suke kula da su amma musamman za mu gode wa shi gwamna na difa da shi shugaban kasar niger don duk wainiyar su shan su da cin su duk su suka da ɗawainiyar yau wata biyar shida mutanen mu suna nan suke lura eh, kamar ana sansanin 'yan gudun hijira nawa ne a wannan ƙasa eh wato suna da kin mun yawa ba zan iya in ce maka ga su dubu hamsin ne ko dubu dari ne ba don zuwa mu nan ma sai muka ga mutane a tare muka ce daga ina ake mutane kukawa ne da manguno kaga a takaice akwai mutanen kukawa akwai mutanen manguno akwai mutanen mabar akwai mutanen abadan a nan suna nan kara zube daga nan zuwa boso ifa ne sorowa har wayansu sun je can a harzin da so gaskiya suna da mafi yawa kamar aku kuma a wasu kasashen afirka kamar kamar haka kamar gwamnatin na shirin za ta sake ziyartar waɗannan yan gudun hijira da ke waɗannan kasashe? insha Allah mun koma gida za mu yi shiri mu je Cameroon Cameroon ma mutanen gwamnatin mu sun sau biyu uku sun ta za mu je Cameroon don akwai gudun yan gudun hijira daga Kala Belge daga Marke daga Goza dangala, lokal local government areas a can kasar Niger insha Allah a can kasar Cameroon insha Allah su ma za mu je mu ziyara mu yi musu ziyara mu ba su hakuri mu yi gwamnatin da ke rije da su can a godiya haka za a iya kamar iya sanawa gwamnati ke kashewa wajen kulawa da wannan yan gudun hijira eh muna tallafa ma gwamnatocin kasashen wanda su kula da mutane amma dole ne tun da sun zo kasan ɗansu bai cancanta mu ke ba shakka mun kawo kayan abinci zuwa na nan ma mun kawo a gidan soro da magunguna da kuɗi da komai amma bai cancanta mun mu kirji mu ce mun ke musu komai ba tunda akwai gwamnatin da ke lura da su ko abinci muka kawo muna mika wa gwamnatin jihar Bauchi ita gwamnatin ta san yaya za ta za ta yi ta raba mutane shi ya fi cancanta don shi zai inganta zamantakewa da kuma mutunci tsakaninmu da su qur'ani ya faɗi inna malamomini na ihwatun Yannan kuma ni jiƙan karin magana na faɗin abinda ya taɓa hanci duka idanu ta ruwa su Haka ne, kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci ya yi da za mu gabatar da tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Ko da ma ba su da dangantaka na jini, birom ne zai ba birom waɗanda waɗansu suna ganin kamar ya kamata a yi ko da ma birom ɗin ne a ce ya koma wani gefen birom ɗin ko kuma ya ma koma wani. ya koma wani gefen birom ɗin ma birom ɗin ne. jami'a Usman ɗan Fudu da muke da ita a Sokoto. Gwamnatocin jihar Sokoto, Kebbi, Zamfara da Katsina suna ba ta sokoto Inda gwamnatin tarayya na ɗaukar wani nauyin da ya rataya kanta ana buƙatar wannan yawaru. jihar Sokoto sun waye gari sun su cikin APC ba da gangan ba kuma su kasu ba haka suka so ba. Su yan nan yan ruwa suka ce Jonathan dan su ne su a ijo ne suka ce saboda Jonathan sun hankura. To ta yaya za a ce dan Ikwere ya yi mulki shekara takwas dan Ikwere sake karba su yan hanyar ruwa ba jama'a bane. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya. To yau za mu koma ziyarar wasu jihohi kamar guda uku a Najeriya domin jin batutuwan da ke da tasiri da zaben nan mai zuwa da za yin Allah ya kai mu ran 28 ga watan nan. Jihohin nan su ne Plateau da Sokoto da Rivers inda wakilanmu Zainab Babaji da Murtala Faruk sanyina da kuma Lamido Abubakar Sokoto suka zauna da 'yan siyasun jam'iyyu daban-daban domin jin tabakinsu game da waɗannan matsaloli da suke jin suna da tasiri akan wannan zaben. ba da bata lokaci ba bari mu fara a jihar plateau inda zainab ke tare da 'yan jam'iyyu har guda uku wato muhammadu zakari na pdp alhaji dalami cibozo na leba da kuma sale galadima kanam na apc to alhaji muhammadu zakari akwai masu korafin danniya da babakere da jam'iyyar pdp ke yi musamman ma wajen fidda ah, ah, goni na ɗan takarar gwamna a nan jihar pdp wanda shi ne ya sa mutane suna korafi suna bakin ciki har waɗansu ma sun fice daga pdp sun koma waɗansu jami'u me za ka ce akan wannan well eh, shi problem ɗin ɗin najeriya duk inda yake kin ga mutumin labour ya ce an kashe su amma da su suka ci ya ce mama ta ci su suka ci shi ɗan najeriya shi duk lokacin da aka kare shi saboda gudunmawa da ya karba a wajen mutane musu ƙaryan zai iya ci to zai zo ya ce miki ai da a mishi makudi ne shi yasa ka kada shi akwai maganan da dokta yayi ya ce wai mulki na ɗa da uba da abin kaga kin ga kamar ni da dokta kabilar mu ɗaya amma yana wase yayi chairman ina wase na yi chairman yana kanam yayi chairman sai ya ce duka kabilar mu suna da hadama so maganan dokta na daga ɗa da uba ya kamata likita ya yi bincike da kyau saboda ƙasar ba ta da daɗi ba abin da ya haɗa su amma kabilar su ɗaya kuma baka isa ka cewa Allah ga inda za a haife ka ba to abinda jama'a ke korafi shine ko da ma ba su da dangantaka na jini birom ne zai ba birom waɗanda waɗansu suna ganin kamar ya kamata a yi ko da ma birom ɗin ne a ce ya koma wani gefen birom ɗin ko kuma ya ma koma wani ba ya koma wani gefen birom ba ne ma birom ɗin ne ba na ce miki shi ɗan jos north ne wannan ɗan jos south shi ban san kabilar dokta a ah, burmamu ba amma watakila ni da shi kabilar mu daya sai ya zama na eh, mu ba ka ganin kamar wannan zai rauna na tafiyan kwa ko kaɗan to alhaji salim muhammad kanam a wasu al'ummar jihar plateau suna ganin kamar jami'iyar apc ta wani bangare ne kawai eh, kuma kasancewar yadda jihar plateau tana da ƙabilu da harsuna sun fi hamsin yaya za ku haɗa kan waɗannan jama'a su yadda cewa jam'iyyar apc ba ta hausawa ba ce ko kuma ba ta musulmi ba ne ko kuma ba wani bangare ba ne na gode kwarai da wannan tambayan amma kafin amsa sai na dan yi dan eh, martani ga bayani da dan uwana shi shi baburmi ne ni baburmi ne yana wasai ni ina kanan kowa ya mulki a inda yake na biyu abinda muke magana a kasashen da suka ci gaba ta harkar demokradiyya wani lokaci abin bugun kirji ne ma wani ya yi mulki ɗansa ko matarsa ta fito musamman in ya cuka abin kwarai da mutane suke so yanzu haka a america abin da ake magana kenan cewa a hankoran da ɗan george bush senior yake yi na fita takara tana iya zama mishi alheri tana iya zama mishi sharri dangane da wani irin rawa ne ubansu da wansa suka yi a fagen mulkin america to saboda haka 'yan plateau sai su gani na yi farin cikin cewa abokin tattaunana bai ki cewa an hana mutane albashi a 2011 ba kafin zaɓe abokin tattauna kuma bai ki cewa wannan gwamnan wannan gwamnan da shi aka kisa batun karba karba ba a tsarin mulkin najeriya saboda haka wannan ya biya min bukata akan batun hada kan akan batun hada kan akan batun hada kan yan najeriya a ina ne a tsarin mulkin najeriya kuma lauya a matsayin shi na lauya a kundin mulkin PDP akwai akwai a kundin mulkin na riga na wannan bayani ya kamata ya sani cewa ba ne lauya zai a kundin mulkin PDP wanda muke magana kan su yan PDP ne kundin mulkin ne ya kamata ai mun yi ta lauya lauya aja abin da ci gaba yawa batun hada kan batun hada kan Najeriya duk kokarin da 'yan jam'iyyun ada su su bata apc daga farko har karshe su nuna cewa ai jam'iyya ne na musulmi jam'iyya ne na 'yan arewa duk mai hankali ya san yanzu a bayyane take karya ne su karan kansu sun yi sake wannan yanzu fata suke buhari ya mutu To a gaishe ki Zainab to yanzu bari mu cilla zuwa jihar Sokoto inda Murtala Faruku na sanyi ne ya zauna da Malam Abubakar Muhammad Sokoto na PDP da Malam Abdul Abubakar na APC. Da kuma magana tasu sai ta faɗo kan sha'anin ilmi da kuma yadda jam'iyyun PDP da APC suke da bambancin ra'ayi yadda suke kallon sa. Yan kai la'akari howa shugaban kasa wannan President Goodluck Jonathan akwai abubuwan da aka samu da yawa waɗanda can baya ba a taɓa samun su ba. number one na farko da zan faɗa shine kaga akwai jami'o'i guda goma sha hudu da ke kiro najeriya waɗanda in ka kula mahiyanci aurewacin najeriya muna fuskantar matsaloli akwai jahilci akwai talauci sun yi mana yawa arewa to waɗannan jami'o'i da ya guda goma sha hudu ya ɗauki guda goma ya kawo su a arewa ina ga ko da wani sentiment mutum zai diba ya kamata ya yi adalci ya fahimci cewa to mutum ko da ina ya mana adalci ya ba mu su a arewa guda goma idan ka ambaci cewa misali misalin da abokin tattaunawa mai kawo na cewa shugaba goodluck jonathan ya gina jami'o'i ya kawo guda goma a arewa kana ganin shin maganar yawan jami'o'i ce ko maganar kwaliti ainihin ingantaccen karatu kamin a gina jami'o'i wata nawa yara suka yi a gida sakamakon malaman jami'a sun yi yajin aiki na neman abi wasu ka'idoji na inganta karatu yajin aikin baya bayan nan da malaman jami'a suka yi ba inda suka nemi a ƙara musu kwabo duka duka suna maganar cewa a ƙara kuɗaɗen da ake kashe ma jami'o'i ne to kai baka ɗauki nauyin jami'o'in da ke akwai ba suna cikin taɓarɓarewa Jami'a usman ɗan fudu da muke da ita a nan sokoto baya ga ƙoƙarin da suke yi na tara kuɗaɗe na shiga ta hanyar kuɗaɗen cikewa da famfamai da ake saye waɗanda ake samun gurabun karatu a jami'a gwamnatocin jihar sokoto kebi zamfara da, da, da, da, da, da katsina waɗanda ake ce catchment area na wannan university din suna ba ta support inda gwamnatin tarayya na ɗaukar wani nauyin da ya rataya kanta na ɗaukar jami'ar gwamnatin jami'ar usman dan fudu da yake karkashinta ana buƙatar wannan yawaru kaga magana ce ta gaskiya wani wanda uh, muna tattaunawa da wani wata rana yake ce min wai kai ga ganin ka kana ganin ana iya maganin cin hanci idan aka ce ma'aikacin gwamnati ya samu waɗannan biyan bukatocin shi kamar na me ya ce idan aka wayi gari ma'aikacin gwamnati shi na buɗe wani gida ne shi kawo ruwa idan aka wayi gari wuta ce ba ta daukewa idan aka wayi gari mata ta tafi asibiti ba ta dawo mishi da wani bill na wani magani ko wani test idan aka wayi gari dan dane shi na taya makaranta shi karatu ya samu ingantaccen ilimi kuma shi na gani a zararance dan dane yana samun karatu mai inganci kuma ba a nema ne kuɗaɗen da zai biya a wajen karatu kana ganin shi na da bukatar shi ci hanci to ya ci hanci na ce mishi shi ci hanci shi mai da su me zai da ci hanci Mala Abubakar kaji Alhaji Abdullasir ya ambato wasu daga cikin matsalolin musamman dangane da abin da ya shafi cin hanci da rashawa wanda an daɗe ana magana shi a Najeriya musamman a ƙarƙashin mulkin ko kuma musamman dai a wannan lokacin. Me za ka ce akan waɗannan matsalolin da yake ganin ya kamata a ce an canza shugabanci? abin da zan ce a nan zan fara da magana shi ta farko da ya wadda ya ce mutanen jihar Sokoto ko talakawan jihar Sokoto sun kusa da al'amuran da ke tahiya akan haka ne suka dawo jam'iyyar apc a dole to ina ga shi ma kai ne bai fahimci yadda al'amuran suke tafiya ba shi yasa ka ji harko na ce arewaci muna da rauni arewacin mu muna da rashin karancin fahimta ilimin da muke da shi bai fahimta tasiri gare mu ba saboda mun sa wasu abubuwa gaba waɗanda ba su ya kamata mu sa gaba ba jihar sokoto wannan sun waye gari sun kansu cikin apc su kansu kamar da ce ba da gangan ba kuma su kansu ba haka suka so ba e bisa ga sun tsara ne bisa ga lalura ta siyasa kuma sai aka waye gari sai abin lalace musu ba haka ba amma duk wanda a sokoto wanda ka ibi sokoto ya yi da na sanin su daga cikin jam'iyyar pdp kwada dawo ina tabbata maka haka to a gaishe kamar tala da bakin ka to bari mu karkare a jihar rivers ta gwamna amechi da lamido abubakar sakuta ya jagoranci fafatawa da aka yi tsakanin musa sa'idu na pdp da muhammad mutare dan badda na apc musamman kan maganar 'yan ruwa da 'yan tudu da kuma da wato abin ya shafi hanyar magance matsaloli da ke addabar jihar ta rivers eh to a matsaloli ai sun kare ai saboda Jonathan su yan nan yan ruwa suka ce Jonathan dan su ne su dama ijo ne suka ce saboda Jonathan sun hankura bari su bi ko da dai ba kyauta musu ba amma saboda ga su kunyata Jonathan to bari su bi wuke saboda a zabi wuke a zabi Jonathan saboda in ba a zabi wuke ba na Jonathan zai zama matsala kai na jam'iyyar APC bari in dawo wurinka shin ka yarda da abinda shi na jam'iyyar PDP ke faɗi kuma ya za ku yi maganin matsalolin cikin gida da na kasa da kuke fama da su a jam'iyyar ku ta APC to da farko dai misali ai shi min a maganarsa yi magana biyu sun gano baraka kaga kenan a tsakanin su akwai baraka ko ba gaskiya ba ita jami'ar PDP ya ya ka dinki yaya in har dinki har shine yau dan takarar gwamnan ai ko ba wai ke bane dan takarar gwamnan ba ba dinki ba to kun amina ba dinki ba kenan kaga na an yi zalunci ka ce ku yan kasa sun yi a shekara goma sha takwas suna mulki sha shida suna mulki na sha takwas kenan haka ne to kuma ita PDP ai ta kawo mulkin karba karba a ƙasar Najeriya ko ba haka bane har shiga cikin ya zama kundin tsarin mulkin Najeriya to ta yaya za a ce dan ikwere yayi yi mulki shekara takwas dan ikure sake karba su yan hanyar ruwa ba jama'a bane saboda haka dan mu daidaita wannan shine jami'ar mu ta APC muka je hanyar ruwa muka dauko dan opobo da kuku fita Said muka je tsaya takara dan aka haka muna ganin ayyukan mutane adalci kuma wannan ɗaya da cikin hujojin da yasa a meci gwamnati ta dan PDP ne da saboda rashin adalcin PDP ya bar PDP ya dawo APC eh to shi ma ba da adalci shi gwamnatin nasu a to in ma bai da adalci dai ya kamanta da mun gani eh, eh, eh. ko ba gaskiya ba ah. ina zuwa ina ina zuwa gudun gurin bin binne gawa wannan ba shi bane ga cikin ina zuwa ina zuwa Alhaji Musa ina zuwa alhaji musa bari bari mu ji shi abin da yake faɗi ta kwanka mu dawo rinka ko ba muna magana shugabanci ne ko ba gaskiya ba rashin adalci ba rashin adalci ai pdp ne to a gaida malamai to duka duka wannan shine kashin wannan bangare na muhawara din sai mun da muku da shiri na gaban da zai kutsa wasu jihohin na daban yanzu a madadin dukkan wakilanmu ita zainab da murtala da lamido da kuma bakin nasu ne ne ali mustapha sakwata a washington To za mu karkara wannan shirin da takaitattun labarai. Rundunar sojan Najeriya ta ce ta kwace garin Bama daga hannun mayakan sa kai masu ikirarin Islama waɗanda suka kama kuma suka ci gaba da riƙe garin tun watan Satumban bara. rundunar a shafinta na twitter ta faɗa jiya litinin cewa sojojin najeriya litinin dinnan ta kori 'yan ta'adda daga garin bama a jihar borno ana kuma ci gaba da ayyukan kakkaɓe garin sai dai babu wata kafa mai zaman kanta da ta gaskanta wannan ikirari. gwamnatin amurka ta fara watsi da shirinta na rage sojojinta a afghanistan zuwa biyar a ƙarshen wannan shekara sakamakon buƙatar da shugabannin sojin ƙasar sa gabatar to sai kuma da hantsi idan allah ya kai mu misalin karfe 8 na safe agogon najeriya za mu dawo domin gabatar muku da wani sabon shirin ciki har da rahoto na musamman akan ziyarar da mai martaba sarkin kano malam muhammadu sanusi na biyu ya kawo amurka Kafin mai sallama ga gaisuwar ta'aziyar rasuwar Hajiya Usaina ga Alhaji Muntarin Manda Tsafe a can Tsafe da ta'aziyar rasuwar Malama Asa Sama'ila a can Hildi jihar Adamawa da kuma ta'aziyar rasuwar Alhaji Sa'idu na mama ga Hajiya mai ran kifi da 'ya'yanta a Kaduna. Allah ya gafarta musu ya musu tukuici da gidan aljanna mu kuma Allah shi kyautata mu ƙarshen. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce ke cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.